Yohana Sura goma sha ɗaya Akwai wani mutum mai suna Li'azaru wanda ya yi rashin lafiya a ƙauyen Betani, Betani kuwa ƙauyen su Maryamu ne da ‘yar uwarta Marta. Li'azaru wanda ba shi da lafiya dan uwan Maryamu ne, ita ce ta shafa wa Ubangiji man kanshi ta kuma share kafafunsa da gashinta. To, ‘yan uwan nan mata suka aika wa Yesu. suka ce, Ubangiji, ga shi wanda kake kaunan nan ba shi da lafiya. Da Yesu ya ji haka, sai ya ce, Wannan rashin lafiya ba zai kai shi mutuwa ba, amma zai kawo ɗaukaka ne ga Allah a kuma girmama ɗansa. Yesu kuwa ya kaunaci Marta da uwarta da kuma Li'azaru, amma duk da haka, da ya sami labari cewa Li'azaru ba shi da lafiya. ya kara zama kwana biyu a wurin da yake bayan haka ya ce wa almajiran mu koma yahudiya almajiran suka ce masa malam kwana-kwanan nan fa ya dawa suka nema su jejjefe ka kuma za ka sake komawa can yesu ya amsa ya ce ba awa goma sha biyu ne yini guda ba to duk wanda yake tafiya da rana baya tuntube. don yana ganin hasken duniyar nan, amma duk wanda yake tafiya da dare, yakan yi tuntube don babu haske a wurinsa. Bayan da Yesu ya fada waɗannan abubuwa, ya kara ce musu, Abokinmu zaru, ya yi bacci, amma za ni in tashe shi daga baccin. Sai almajiran suka ce masa, Ubangiji, in dai barci ya ɗauke shi, ai zai warke. Yesu yana nufin la'azaru ya mutu ne, amma su almajiransa suna tsammani yana barcin hutawa ne, sai Yesu ya gaya musu a fili ya ce, Liyazaru ya mutu, saboda ku ne ina farin ciki, yadda ba na wurin, domin ku ba da gaskiya, amma mu dai tafi wurinsa. Sai Toma, wanda ake ce da shi ’yan biyu, ya ce wa uwansa almajirai, Mu ma mu tafi. mu mutu tare da shi da yesu ya kai wurin ya ji cewa liyazaru ya mutu har an yi kwana hudu da binne shi a kabari betani kuwa kusa da urshalima yake bai kai kilomita uku ba yahudawa da yawa suka zo su yi wa malta da maryamu ta'aziyar dan uwansu da malta ta ji cewa yesu yana zuwa sai ta tafi domin ta marabce shi maryamu kuwa ta zauna a gida sai marta ta ce wa yesu ubangiji ai da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba ko yanzu ma na sani allah zai baka duk abin da ka roke shi yesu ya ce mata ɗan uwanki zai tashi marta ta ce masa na sani zai rayu kuma a tashin matatu a ranar karshe sai yesu ya ce mata ai ne ne tashin matatu ni ne kuma rai, wanda yake a raye, yake kuwa gaskanta da ni, ba zai mutu ba har abada, kin gaskanta da wannan? Sai Malta ta amsa ta ce, Iya Ubangiji, na ba da gaskiya cewa kai ne almasihun nan dan Allah, wanda ke zuwa duniya. Da ta fada haka, sai ta je ta kirawo uwarta Maryamu, ta ce, Malam ya zo, kuma yana kiranki. da jin haka maryamu ta yi maza maza ta tashi ta tafi wurin yesu to yesu dai bai riga ya shiga cikin kauyen ba tukuna har yanzu yana wurin da marta ta marabce shi da yahudawan da suke tare da maryamu a cikin gida suna mata ta'aziya suka ga ta tashi da sauri ta fita sai suka bi ta suna tsammani za ta kabarin ne ta yi kuka a can da maryamu ta kai inda yesu yake ta gan shi sai ta fadi a gabansa ta ce masa ubangiji ai da kana nan da ɗan uwana bai mutu ba da yesu ya ga tana kuka yahudawa da suka zo tare da ita su ma suna kuka sai abin ya dami yesu a zuciya sosai sai ya ce ina ne kuka binne shi suka ce masa ubangiji zo ka gani sai Yesu ya yi hawaye, saboda haka Yahudawa suka ce, Dubi yadda yake kaunarsa. Amma waɗansu daga cikinsu suka ce wa junansu, Ya bude idanun makahon can, to, me yasa bai yi wani abu wanda zai hana wannan mutum mutuwa ba? Da Yesu ya sake damuwa a ransa sosai, ya tafi kabarin, kabarin kuwa kogon dutse ne, da wani dutse kuma aka rufe bakin. sai Yesu ya ce, Ku ture dutsen. Amma malta yar uwar mutumin da ya mutu ta ce wa Yesu, Ubangiji, ai yanzu ya yi wari, don yau kwanansa hudu kenan da mutuwa. Sai Yesu ya ce mata, Ba na riga na gaya miki cewa, idan kin ba da gaskiya za ki ga ɗaukakar Allah ba? Sai suka ture dutsen, Yesu kuwa ya daga kai sama ya ce, Ya uba, na gode maka da ka saurare ni, ko dama na sani kullum kana saurare ni, amma na faɗa haka ne domin mutanen da suke saye a nan su ba da gaskiya kai ne ka aiko ni. Da ya faɗa haka, sai ya daga murya da ƙarfi ya ce, Ya zaro, fito! Sai mutumin da ya mutu din ya fito, kafa da hannu a daure da guntayen yadi. fuskarsa kuma a nade take da zanen da aka binne shi da shi sai yesu ya ce musu ku kunce shi ya tafi saboda haka yahudawa da yawa da suka so ziyarar maryamu suka ga abin da yesu ya yi suka ba da gaskiya gare shi amma waɗansunsu suka tafi wurin farisiyawa suka gaya musu abin da yesu ya yi domin haka manyan firistoci da farisiyawa suka tara ‘yan majalisa suka tambaye juna suka ce, Me muke yi ne? Ga wannan mutumin yana yin alamun ban mamaki da yawa, in fa muka kyale shi, yana yin abubuwan nan, dukan mutane za su ba da gaskiya gare shi. Sa'an nan, Romawa kuma za su zo su kwashe kasarmu da kuma haikalinmu. Amma dayansu mai suna kayafa. wanda ya kasance babban fris a wannan shekara ya ce musu, Ku dai ba ku san kome ba sam, ba ku lura ba, ai, ya fi sauki mutum ɗaya ya mutu saboda mutane, da a ce dukan al'ummar ta hallaka. Wannan maganar da kayafa ya yi ba tunanin kansa ba ne, amma da yake shi ne babban fris a wannan shekara, ya yi anabci cewa Yesu zai mutu saboda al'ummar Yahudawa, ba ma saboda Yahudawa kadai ba. amma domin ya tattaro ‘ya'yan Allah waɗanda suka bazu ko'ina su zama ɗaya. Tun daga wannan rana suka yi shawara yadda za su kashe Yesu. Saboda haka, Yesu bai kara tafiya cikin Yahudawa a fili ba, amma ya bar wurin, ya tafi ƙasar da take kusa da daji, ya shiga wani gari mai suna Ifrahim, a nan ne ya zauna da almajiransa. da bikin ketarewa na Yahudawa ya yi kusa, mutane da yawa daga kauye suka haura zuwa Urshalima domin su tsaftace kansu bisa ga al'adarsu kafin bikin. Suka yi ta neman Yesu, suna tsaitsaye a haikali suna tambayar juna, suna cewa, Me kuka gani, zai zo bikin kuwa? Domin dama manyan firistoci da farisiyawa sun riga sun ba da doka cewa duk wanda ya san inda Yesu yake ya zo ya fada domin su kama shi